Kai, sai na dora ka a mota fa. Ya kamata. Kai, an taba sauke ma kulki a kafaɗa. Kai, kai, kai. Ah, yesa. Constable Garba. Ah, yasa Hayaniyan me nike ji kun dame ni da hayaniya kana ta damun mutane. Yan rigima suke yi ta raban gado. Na ɗi min magana na ce to ta rigima raban gado. Bayan kaga ta yi tsamari san je wajen alkali. Ba ni raban gado. Ku ta tsakanin. Ba ni magana raban gado. Kare ni da kyau. Ka ji magana da zan gaya maka da ita. Ka kaje kaje ka kaje. Kai garba. Yes sir. Yes sir. Kai zaka koya min aiki ne gogo ne. Yes sir. Menene tsakanin shi ne ya haɗa? Yes sir. Ka mishi ta kulmar ku Musa. <laughs> An haɓa rake. Ba za ka bari ya gaya mun ba kenan. A'a, ba wani abu. Ko kai zan tambaya ka gaya mun ne? Yes sir. An gaba. Allah ya lafiya a rayuwa ta hanyar mutum ya takura mu. da ya zo gun inda nake eh! ya cika mashin ɗinsa da mai ɗiban min muka ya tafi yanzu na zo ina lissafi mutanen da nake bin bashi ina ƙoƙarin hara da kuɗina ya zo ya taka min wawa ya ƙwace min kuɗina ga su nan a hannunsa naira dubu goma ne jim. Tarfa! Yes, sir! Na ce garba. Yes, sir. Constable garba. Yes, sir, yes, sir, yes, sir. ba na hana ka da madama da kama kama da tama-tama ba? To amma me ka duk lokacin da na ce kada ka yi abu ka yi in na zo ka zo min da ba zama ka yaro nawa ne kudin na gare karba. Ai ban karba ba. Ba wallahi ban karbi kudin ka ba. Na ce da kai ya za a yi kalali ko wani abu kace babu. Kuma na ce da kai yau da gobe ta Garba. da ni kake ja ko ko da shi kake ja da shi nake ja da da shi kake da ka da ni ba gaskiya ne ba wa ka ja da da ka hmm? wallahi ba ba kudin sa bane fa garba kana wasa this belong to my own this one a'a ah, say say what you say what you want to say say wani mara da abin da kake so ka faɗa ka faɗa amma after ka bani kuɗi ka gama ka yes sir ba no complaint ah no i don't finish everything sir morning ah uh, that is 10000 that's that's the thing Time. ce ba kudin sa wato ni kare na ni za ni za ni za kare ga rai a'a wallahi kudi na ne ran ke dade ni za ka kawo rai ni yasa yasa garba yasa yasa ni gangan abin da nake ga maka karin kare jin irin wannan da kan ka ki ko ka ga yasa zan zan sai maka duka yasa a sa ka a kaduru yasa an gama rake sai kai kwana 30 Thank you.

ina kika tsaya ne tun ɗazu ina ta jira wani sako za ki ina sauri. To na bar gida a buɗe dabbobi can kasi mun barna. Ki sauri zan shiga gidan sulajen in barka haihu. Ki yi da jiki ki yi da jiki maza. Baby, how about the baby? The baby, the baby. Me za ka yi min? Me za ka yi min? Malam. Malam. Me za ka yi min? Idan ba ɗauka ne ji baby wace dan iskan. Ka ga baka gama da yar ba baka cimma burinka ka ba za ka dawo kaina? Wallahi zan kwaɗa maka zagi. ihun kwarto duniya ta haɗu a kanmu kowa ya ji abin da ba a sani ba a jama'a ni da zai biya wallahi mun yi magana baki da baki wallahi ake mayafin mayafin aka canja wai dan Allah in da masoyi jama'a ku jama'a jama'a ku kawo min dauki irin ku ne malaman karshen zamani eh, wanda kuka dauki fajirci abinci Allah ya isa tsakani na yadda ka ci mutunci na ka titin jama'a jama'a yawa dan fulani na zuwa haka eh, ba dai nan ba nan bane ba nan bane ta shari'a zaki ki ba ko nan ne ta shari'a yawa ko to shi aka wannan nan ai tafiyar da ya zan da oke to babal duka na hukuma nan zami nan yankin ne ina za ka je lahi na manta sunan gari to kai da ka to yin tafiya ina kai na manta sunan gari yau ko to shi aka mu yawa kaga wancan matar nan garin yayi kama da baki washan matar. washan Wacan? E, kashako kake nufi? Yawa! Shan kashako. Kashako? E, kashako zai. Ka ji tsinan ne mutsi a matsiyaci. ji bakin tsinan ne. Allah, don Allah, don Allah bawon Allah, kai haƙuri wallahi tallahi ne ba ba, ba, ne ba ne shi ba, Yin hakura, gaba ba, ma na fasa hawa mota, ba zan hau mota da irin tsinan ne irin ka ba, ka ga na fasa ba ni kuma mota. Ka ba ni take shugabannin ta da ka ba yin goma. Ai ba sun da yawa, da ba sun da yawa a gari. Waran jan tsaro a kan hanya. Allah ka lafiya, Allah raka taki. Eh, ai da ba. Ai gobe rana ce. Ai an ji fara hakura. kai hakuri ka bani waje to Assalamu alaikum wa rahmatullah. Assalamu alaikum wa rahmatullah. Alhamdulillah. Salamu alaikum. In kuma kun kai fatiha ku tashi ku sake sabuwar alwala. Don wannan sallar ni na tabbatar don ba shi wannan daga cikin mamu. da har za a bi shi sallah wannan tsohon itorin me me haka a yau me ba ku sani ba ya addabe ni ya addabi yata wannan za ku bi sallah to wallahi ko kun yi wannan sallah dai akwai tasgaro ku tashi ku sake irin ku ne kuke da siffofin malaman ƙarshen zamani wa'anda daga kanku sai dai a shafa fatiha a tashi ba don tsoron Allah ba mm. saura ta saura saura ta masallacin juma'a wannan tijara ba zan je in maka kalatta mutukar ba za ka fita daga idan yata ba matukar ba za ka tattara kayan ka kwashe daga gabana ba wannan ina shi ina yarinya ta yan shekara goma sha hudu zuwa sha biyar dan dai tana da tsawon kafa ya liƙe ko ni ina zan kai ka wannan soyayya ce ni da zai baby soyayya ce Allah ne hada tsufa ya kai tsufa duk notukan jiki sun kwance so soba ta ci ringin ka ci wheel driving eh kana tafa kana vibration a a ita soyayya ba ruwanta da dogo ba ta da yaro majina ta riga ta yi maka illa duk bargon kashi ya zama majina ba gaira ba dalili na nuna maka na nuna maka kai tun kana bin diyata har ka fare min diddike ni kaina kana kai min hannu kamar dan sani <clears throat> wannan jaraba har ina wai kai nan wai elvis ko wanda ya mutu mata suka tono shi yaya hakuri yaya Ƙur'ani so ranar taron masallacin idin sallah ah, ah. so ranar juma'a nan mai zuwa sai ne maka gayyan masu tallan magani ah, masu lasifi kazan karɓa in maka shela tunda ka ki gane gaskiya sarki zawa zai a mai da kwabe sarki zawa zai kwabe na daga limamin unguwar nan dan Allah ki hakuri Daraja furfuran nan wallahi in na kalla sai in kau da kai amma magana shekaru ko a sikeli aka dora ka ka zubda da ka ka zubar da shi galan galan yaya hakuri yaya ni ce yaya ni ta ina na zama yayarka la ha'ila ha'il mutumin da yake zai raba soyayya akwai matsala soyayya yanzu wannan bakin naka abin da ya dace da kai a ce ka ce Allah ya ce annabi ya ce ka ɗau carbi ka duƙufa kai ta istighfari wayan ah. wata zan yi ina aure ta ko wata zan yi wallahi wayan wata zan yi limamin karkaran mu ne ayi hakuri limamin karkaran ku wannan bai san bihin ba malam biya mini me zan biya muku daidai da ku nake ban san bihin ba to wannan shine tsohon itori mai gwada da mayafin mata ba ka zubar da girman ka ba ni ma sai na taka yanda ka zubar da girman ka da rawanin ka ka aje kadimi littafin Allah ku yi haƙuri riga ta ce mun dade mu ne ma wai nasiya akan wannan al'amarin haka ne hmm? mun gaya maka ba jiya ba yau ba hmm? yanzu ga shi yarinyar nan ta zo a cikin bayyana jama'a ta keta ma riga mutunci kuma don kunya ma kamar mu nutse ƙasa ni kaina ban ji daɗi ba haba

ma ci gaba da nasiha nan ma talle ma ci gaba ne masa nasiha ko zai dauka talle talle mana talle na'am na'am ai ai wato ina abin da ne ai mun

kwarai kwarai mu ka kake cewa wannan dan kuka zo kuke ce min mutunci kuke gaggaya min magana akan wannan wacce Allah ya zarabta ni da sayayyarta kuma shikenan sai ku nemi ku ku kuma da ni buri buri boku ne za ku magi a kwali a shi ko bagoren nan ko kuma billahi la zai ci ku. mu da kwarai kuwa mu ne fa wallahi aminan ka fa ka kyale shi to gaban tebur ka kyale shi mun dai ga abin gaban tebur wallahi ku ne mu ne mu za ka ga tsofaffin gaban tebur ka shiru mu yi hakuri wallahi gaban tebur ne ku mun dai ga mal inda abin haka ne ni da can banza ni za su aiwa a mai da ni boko ni za a yi mashi a kwali aikin banza aikin wobi a'a kai hmm. yawa to bari je mu gaisa da